Dr. Habibullah babi na goma sha takwas. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin wanda yake zo muku daga Jaruma Nobel TV. Kar ku manta, ku danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wannan shirin. Mun gode. Hibban da Jidda sai dariya suke ganin yadda Momi ta dage kamar za ta ari baki abu dariya ma kuke mun ko?” kwantar da kanta tayi a kafaɗar Momi tana murmushi “Haba Momi, momin isa, ki kwantar da hankalinki zan ci abinci sosai a can bana so na makara ne shi yasa, na ji to ki kula da kanki Tom sweet mom.” hibban da ke tsaye yana kallon su cike da ƙauna da kuma sha'awar ƙaunar da suke nuna wa junansu wani lokacin har mamaki yake yi. momi ni baki ce na kula da kaina ba, Hibban ya ce yana ɗan bata fuska. Hararan shi momi ta yi ta ce, ban san ka ba, ‘yata kawai na sani, saura ka yi ka gudu da ita a mota. Fita suka yi suna ci gaba da yin dariya abinsu don ba ƙaramin dariya momi ta basu ba. Hibban na ajiye ta ya wuce wajen aikinsa sai da suka bi ta farko sannan ta wuce neman abincin da zata ci. Kaɗan ta ci abincin duk da ya fice mata a rai saboda tunanin Habib da ya tsaya mata a rai, ta rasa dalilin da ya sa tun ranar da ya dawo ta ganshi zuciyarta ta kasa samun sukuni da tunanin shi a koda yaushe. Haka kawai za ta tsinci kanta da tunanin shi, wani lokacin har murmushi kan suɓuce mata, sosai sai ta yi aniyar rabuwa da shi ta har abada, ta nemi wanda yake son ta kuma ba zai wulaƙanta ta ba kamar Habib ɗin, duk da har yanzu a matsayin matar shi take dole ta nemi hanyar da zai ƙarasa saki biyun da ke tsakanin su, gara tunanin shi ya kashe ta da ta koma gare shi. Sai yamma Hibban ya je ya ɗauko ta Sai yamma Hibban ya je ya ɗauko ta, Jidda har tausayin shi take yi ta yadda bai taɓa gajiyawa ba kullum yana kan hanyar kai ta da ɗauko ta. "Yaya Hibban kana ƙoƙari, ya kamata a samo min direba ko kuma a koya min tuƙin na dinga zuwa da kaina," ta faɗa tana kallon gefen shi. Ɗan murmushi ya yi "Haba dai saura watanni fa ki gama, hawan gajiya zan yi, sai dai ki koya ko don kai Abdul school idan an saka shi." Shiru kawai tayi tana ɗan murmushi bata sake magana ba har suka je gida. Momi ce kawai a falo ita da Abdul da ke jikinta a kwance tana ganin shigowar Jidda ta fara murmushi. Kin dawo? eh Momi ya gida? kalau Yanzu dan rigimar taki ya gama kukan kiran ummin shi. Ta fada tana kallon Abdul ɗin. Dariya Jidda tayi tace ta ce, Gajiya yayi kenan yayi bacci. Da bai yi bacci ba da yaya hibban ya tafi da shi can ai. Da sauri hibban yace Tab nayi yaya da su, su biyu duk 'yan rigima ne ai, dariya Momi tayi sannan Hibban yayi musu sallama ya tafi gida. Har dare da bata ji motsin Habib a gidan ba gaba ɗaya, tana son tambayar Momi sai dai bata san ta yaya zata fuskanta da maganar ba, hakan yasa yi shiru da bakinta kawai sai dai zuciyar ta cike take da tunanin inda ya tafi har bayan isha haka. Shi ko Habib yana ofis ayyuka sun tsayar da shi duk haushi ya kama shi. ga dare yayi dole a ajiye komai ya nufo gida yana faman tsaki ko mai gadi bai kula ba da yake faman yi masa sannu da zuwa fuska a ɗaya shiga falon momi yaga babu kowa. Tsaki ya kuma ya wuce faɗin ɗinsa rai ce. kamar ya haɗe zuciya haka yake ji kamar yadda ya saba al'adarsa ce sai ya yi wanka yake kwanciya yau ma yana fitowa ya sanya silifin dress ya kwanta sai dai kuma baccin sam ƙi zuwa sai ma ji ya yi. duk baccin da gajiyar sun gudu, tashi yayi yana duba agogon da ke jikin durowa gefen bed ɗinsa, ganin dare bai yi wani sosai ba, karfe takwas da rabi ya tashi ya nufi fat ɗin Momi, kai tsaye ɗakinta ya wuce don yayi mata maganar ya kamata da ta dawo fat ɗinsa kafin ya kammala sa da yake son zama don yasan tabbas Momi zata fahimci abin da yake nufi. A hankali ya tura ɗakin nata, a zaune ya same ta tana yi wa Abdul addu'a, wanda ke bacci kusa da ita. Jin sallamar shi ne ya ta ɗago kai cike da mamaki. Tana kallon shi sai dai kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai tana faɗin lafiya Habib a cikin wannan daren? Abdul ya yi bacci ne? Ya mayar mata da tambayar. Wata harara ta maka masa. Au ina tambayar ka? Shi ne ni ma domin da tambayar ko? Shiru ya ɗan yana so ya yi magana amma ya rasa ta ina zai fara. ganin yanayin sanyi ya yasa ta gane da magana ya zo Habib menene faɗa min ina sauraron ka shiru ya sake yi na wasu mintuna sannan ya ce momi dama maganar katse momi ta yi ganin yana kame kame idan ba za ka iya faɗa ba ka tashi ka fice min a ɗaki zan kwanta maganar waccan yarinyar ce dama na ce ya kamata ta dawo fat ɗina kafin na gama dakata Habib wai Jidda kake nufi Gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi tunda ya ga ta dakatar da shi, yasan abu ne mai wahala ta amince. Kai kawai ya iya ɗaga mata ba tare da ya ce ƙala ba. Kallon mamaki Momi ta fara yi masa da tsananin ɓacin rai. Habib kana kuwa da hankali ta yaya matar da ka yi wa saki ɗaya ta yi idda za ka ce ta koma fat ɗinka. Da kwana ko ka manta yanzu ba matar ka bace har sai ta yarda sannan za a mayar da auren ku Shiru yayi bai bata amsa ba don maganar tasa ta gama ɗaure masa kai. da alamar zama cikin waɗanda ba musulmai ba ya fara sauya ka, tsabar rashin kunya ka zo ka bana kana min zancen Jidda, ta karasa maganar tana kallon fuskar ɗinsa da yayi ƙasa da ita, jin yayi shiru ne yasa habib ya ɗago kai, jijiyo shi duk sun tashi, kallo ɗaya ta yi masa ji jikinta yayi sanyi saboda tabbas ta san yanzu Habib dole ya buƙaci mace kusa da shi, sai dai ba za ta biyo son zuciyarsa ta sake haɗa shi da Jidda a karo na biyu ba. dole ta bawa Jidda dama ta samo miji irin wanda take so yake son ta kwantar da murya tayi da sigar rarrashi tace Habib kayi kuskure na sakin Jidda da kayi samun mace kamar ta bai zai yi wahala a yanzu amma na baka dama ka gwada sa'a ka lallaɓa ta ko za ta amince ta sake zama da kai nan ma ɗaga kai kawai yayi dan ya zama wani iri Gaba ɗaya a yanzu abubuwa sun gama ɗaure masa kai, ɓacin rai da takaici ya hana shi yin magana, tabbas ya san Momi bata san har yanzu da sauran auren shi da Jidda ba, to amma me yasa bata faɗa wa momi ba, gashi yanzu ya san Momi ba zata taɓa yarda da maganar shi ba. Yanzu ka tashi kaje ka huta, tashi yayi sannan yace sai da safe. Ta amsa masa har ya kai bakin kofa ya kira ta kira sunan shi. Ka ji dai abinda na faɗa maka, ka lallaɓa ta ta amince sannan zan iya wani abu. Daga kai ya sake yi sannan ya fice. A falo ya tsaya, yana dafa shi cike da ɓacin rai. Ɗakin Jidda yake kallo kamar wanda zai gano ta. A zafafe ya ƙarasa ƙofar ɗakin nata, sannan ya murɗa ƙofar ɗin. Cikin sa'a ya ji a buɗe ɗakin yake, kai tsaye ya shiga ciki. Cikin baccinta ta ji an buɗe ɗakinta. A ɗan hanzarce ta buɗe idanuwanta, ganin Habib ne ya shigo. Ya sa ta tashi, a tana saukowa daga saman bed ta haɗe da zaro idanuwa. "Me kake yi a ɗaki na yanzu?" ta tambaye shi tana dakewa, bata nuna alamar tsoro ba, hura hanci yayi yana fitar da iska ta bakin shi sannan ya "Mene kike nufi? Kina nufin nayi laifi ne bayan ɗakin matata ne?" ya faɗa ba tare da ya saki fuska ba. "Kai ne kasan san wannan," ta mayar masa da amsa. Wani takaici ne ya ƙara kama sa, ganin yadda take mayar masa da amsa kai tsaye. Gyara tsayuwar shi yayi yana ƙoƙarin ɓoye fushinsa. “Me yasa baki faɗa wa Momina da ke ba? Zata sani, amma sai lokacin da ka datse ragowar igiyar auren mu da kai.” Shiru yayi juya maganganun nata a ran shi tabbas ya san har da ta ke damun Jidda, sai dai yau duk fushinsa ya kasa yi mata komai. Wani murmushin mugunta tayi sannan ya Wani murmushin mugunta ya sannan ya fara matsowa kusa da ita. ganin haka ya yasa da cikin tsoro da ta fara ja da baya jikinta ta yi a jikin bango hakan ya sa ta buɗe idanuwanta da sauri sai dai a tsaye ta ganshi ya kafe ta mayatattun idanuwan shi ma sun rikita ta saurin yin ƙasa da kanta ta yi jin wani abu na taso mata game da shi ɗago idanuwanki ki kalle ni sannan ki sake maimaita kalmar ba kya son sake zama da ni ya katse mata tunaninta Da sauri ta ɗago kanta sai dai ta kasa kallon ƙwayar idanuwan shi hakan ya sa ta kalli gefe kamar zai yi magana sai kuma ya fasa ya juya ya fice cikin sassarfa. Ajiyar zuciya ta yi sannan ta zauna a gefen gado tana hawaye. Hawaye na zubo mata wanda bata san ko na menene ba. Tabbas ta san ƙarya take yi tace bata san Habib dan ne mutum na farko da zuciyarta ta tsumu da tunanin shi tun kafin idanuwanta su ganshi. tana son Habib irin soyayyar da ba za ta iya misalta shi ba, sai dai ba za ta juri irin wulakancin da yake yi mata ba. Dole ta nema wa kanta ‘yanci ko da hakan zai sa ta sallama farin cikinta. To amma ta yaya za ta juri rabuwa da shi din Anya kuwa zuciyarta za ta iya karɓar wannan hukuncin? Rashin samun ta ne ya sa ta rufe idanuwanta tana hasko Habib a zuciyarta. Habibullah kuwa daren yau gaba ɗaya sam bacci bai yi nasarar sace shi ba, gaba ɗaya tunanin Jidda ya yi. Ta yaya zai iya rabuwa da ita, me yasa yake jin zuciyarsa ba za ta iya rabuwa da ita ba, me yasa yake jinta a jinin sa Da wannan tunanin sai sallar asuba yayi ya ji ana kira. Bai yi mamaki ba don shi dama ya ƙagu ya ji safiyar ta yi. Alwala sannan ya yi nafila ya daɗe a zaune kan dadduma sannan ya fice masallaci jin ana kiran sallar shiga. Jin ana kiran sallar shiga. Wanka ya shirya cikin kyakkyawar shiga ya nufi wajen momi a falo ya same su ita da Abdul yana shiga Abdul yayyo kanshi da gudu "My boy har ka tashi?" ya fada yana kama hannun shi suka koma wajen momi "Good morning momi "Morning to har zaka fita?" "Eh," ya bata amsa a takaice, "Ka wuce da Jidda don ya kamata Hibban ya huta haka." Shiru yayi sannan ya nemi waje ya zauna kawai. Fitowar Jiddan ya sa Fitowar Jiddan ne ya sa ya ɗan ɗaga kai ya kalle ta sannan ya ci gaba da danna wayarsa, tana ganin shi ta yi saurin nutsuwa sannan ta gaida Momi, ta juya ta gaida shi lafiya kawai ya ce sannan ya fice yana faɗin ki same ni a mota. A mamaki ta kalli Momi, Momi shi zai kai ni? Eh ni ce na ce ya kai ki. Jakar hannunta ta ɗauka sannan ta fice don ta san baya ya son jira. A zaune ta same shi cikin mota, ita kawai ke jira tana shiga ya tayar da motar suka fice a wani shafin ya a wani shafin na sai da drinks ya tsaya bai wani daɗe ba ya fito rike da wata katuwar leda kallo daya ta yi masa ta waigar da kanta gefe shi ma bai yi mata magana ba ya ci gaba da direbin ɗinsa ba tare da ya kalli inda take ba har suka yi har suka je makarantar babu wanda ya yi magana sai wayarsa da kawai ya dauka yana gama fakin ya bude motar ta Yana gama fakin ta buɗe motar tayi ficewa, taku daya tayi taji ya ce "tsaya" hawa tayi sannan ta juyo tana kallon shi, wa yayi rike da leda a hannun shi da alamar wacce ya tsaya yayi shopping ce miko mata yayi ba tare da yayi magana ba sai kafe ta da ido yayi yana kallon ta alamar ta karɓa, amsa tayi cike da mamaki a ranta dan bata taba tunanin ita ya tsaya siyawa ba. Siya ba? na waye? ta tambaya, tana son gaskatawa. "Eh, yayi sanyi da yawa, ki bari ya dan huce sannan ki sha," ya faɗa yana juyawa zai tafi. "Amma naga ma baka ci komai ba." duk ya tsaya jin maganar ta sai dai bai juyo ba, bai yi tunanin ta damu da shi haka ba. Wani murmushi yayi wanda har sai da ya fitar da sauti, sannan ya juyo yana kallon ta. "Eh, ban ci ba. Kin damu da hakan ne?" "A'a, ban wani damu ba." sai dai ya kamata ka nemi wani abu ka ci kai ma ɗan tsuke fuska yayi ya ji haushin amsar ta sannan ce ok ya fada yana juyawa har ya gama tada motar sai ya rike sai dai jin maganar ta yasa ya sake tsayawa cike da tunani da tsananin mamaki mene ya tambaye ta yana sake kafe ta da wani irin kallo wanda ke sake rikita ta Eh nace nima zan ci ba idan ba a saka ci ba, ga mamakin ta sai ta ga yana murmushi tare da kallon gefe yana wani motsa baki zai yi magana. ta yayi har kusa da ita sannan ya zura hannun shi cikin aljihu ya kalli fuskar ta. "Shikenan sai ki zubar tunda ki ci ba" yana faɗa ya juya ya shiga mota ya bar ta a wajen tsaye. Cike da jin haushin kanta ta ce "to meye nawa a ciki da na nuna na damu da shi, kar ma ya ci mana". gashi nan ya wulakanta ni a banza tayi tsaki ta bar wajen sai dai har zuciyarta ta ji daɗin hakan tuki yake yi fuskar nan ba yabo ba fallasa sai dai kallo ɗaya zaka masa ka gane yana cikin farin ciki ashe ta damu da ya tambayi kanshi yana lumshe idanuwan shi sam ya kasa yarda da abubuwan da yake tunani don wannan abun da ya shiga tsakanin su daga daren jiya zuwa yau ya kasa yarda da shi ji yake kamar ba shi ba zafin kanshi duk ya ragu Gaba ɗaya yau jin shi kanshi yake yi kamar ba shi ba, har mutanen wajen aikin sa sun fahimci hakan, har tsokanar shi Aminu ya yi amma bai kula shi ba, sai haɗa fuska ya yi Sun Aminu ya fice ganin ya dawo Dr. Habibu din shi lokaci guda, lokaci zuwa lokaci yake kallon agogon hannun sa Sun baya so ya makara wajen ɗauko ta, Me yasa ce tura a kanta ta jira shi zai zo ɗaukanta ta idan sun tashi, lokacin tana zaune a cafeteria duk da abinci take ci ba tunani ne fal a zuciyarta akan Habib, tana cikin tunani ne ta ji karar shigowar message, ganin saƙon ya sa ta saki wani kayataccen murmushi tabbas yanzu ta yarda da soyayyar Habib ta gama rike mata zuciya kamar yadda ta lura ma ya fara canzawa. Karfe biyar na yamma daidai ta fito daga lecture a matukar gajiya ita har ta manta ma sun yi da shi zai dawo daukar ta sai ganin shi tayi tsaye jikin motar shi yana kallon agogon shi da sallama da kyar ta iya sawa kusa da shi tace sannu da zuwa can ƙasa-ƙasa ya amsa da yauwa sannan ya bude mata gaban motar ta shiga shi kuma ya zagaya ya shiga ya tayar da motar shi kuma ya zagaya ya shiga ya tayar da motar sun ɗan yi tafiya mai nisa babu wanda ya yi magana kamar lokacin tahowarsu kallon gefen ta yi ga ta kwanta da kanta jikin sit tana ɗan cije lips ɗinta are you okay buɗe idanuwan da ta yi ta ce am okay sannan ta mayar ta rufe bai sake cewa komai bai ci gaba da abin da yake har suka je gida yana gaba fakin jinta ta fice zuwa fat ɗinsu shi ma fat ɗinsa ya wuce ya duba wani fayil sannan ya nufo ɓangaren su. Tana shiga falon ta ga babu kowa kai tsaye ɗakinta ta shige tayi wanka bata wani daɗe ba ta fito tana shiryawa cikin doguwar riga 'yar kanti sannan ta fito falo. Tana fitowa daidai shigowar Habib kallon kallo suka shiga yi ita ce ta fara janye idanuwanta ta karaso ta zauna kan kujera sannan shima ya zauna yana amsa wayar. Sai dai idanuwan shi na kanta yana nazarin ta ganin yadda ta ɗan sauya momi ce ta sauko falon har kun dawo a hankali jidda ta buɗe idanuwanta ta ce i eh, momi sai ku wuce ku ci abinci to kawai jidda ta ce amma bata tashi ba tana jiran ya gama wayar yana gamawa ya tashi ya ce momi sai na dawo da mamaki suka kalle shi ina kuma za ka je momi ta tambaye shi zan koma ofis ne ina da baki daga abuja zasu gani yana ɗaukar jaket ɗin shi ya fice Takaici ya hana Jidda magana musamman da ta tuna tun safe bai ci komai ba duk da ba ta jin dadin jikinta haka ta tura abincin ta dawo falon tana tambayar Abdul sai yanzu kika tuna da shi to Hibban ya zo ya tafi da shi tun safe dariyar dole ta ce ai kuwa yayi Hibban ya kyauta don mun huta da rashin jin shi tunda ya koma ofis yake aiki kusan mutane goma ya gani waɗanda waɗanda suka yanki kat yana cikin haɗa Files ɗin da ke kan din ɗinsa, wata nas ta shigo: "Yallaɓai Habib, akwai sauran mata uku kuma sun yanki Kat tun azahar, da wani kallo ya bita wanda yasa ta yi saurin bashi hakuri "Sorry yallaɓai," tsaki yayi sannan ce "kya iya sallamar su zuwa gobe" yana faɗa ya fice da sauri yana faɗin to, sai bayan da yayi isha'i a masallacin da ke cikin hospital ɗin sannan ya nufo gidan agajiya sosai ga yunwa da take damun shi. Kai tsaye bangaren shi ya wuce ya yi wanka sannan ya ɗauki ledar magungunan sa da alluran da ya taho da su don ya yi wa Jidda don tuni ya gane abin da ke damun ta yana shiga falon ya samu momi tana haɗa mata ti ganin shine ne yasa ta ce yauwa Habib Jidda ba lafiya ka shiga ka duba ta." Kafin Momi ta gama magana ya nufi ɗakin nata, a kwance ya same ta sai dai idanuwanta ta rufe suke. Jin ƙamshin turaren shi ne yasa ta buɗe idanuwanta sannan ta tashi zaune tana ƙasa da kanta. A gefenta ya ajiye ledar ya fito da alluran sannan ya ce ta miƙo hannun cikin kiɗima ta ce yaya Habib na warware fatsaki ya ɗanyi sannan ya jawo hannun nata. Tana jin allurar ta shige ta ta toshe bakinta tana kuka sai da ya gama ya ɗago kanshi yana kallon fuskar "Idan an ce ki daina shan zaki ba kya dainawa amma wajen allura kin iya kuka," ya faɗa yana miko mata magungunan, amsa ta yi tana share hawayenta, duk haushin shi take ji har da mugunta ya haɗa mata ta sani, hararan "mene ne haka?" ya sake faɗa yana ɗaga mata gira har ta buɗe baki za ta yi magana momi ta shigo ɗakin rike da kof ɗin ti a hannunta habib kuwa shigowar momi ya fice daga ɗakin ya wuce dining room ya ci abincinsa sannan ya haɗa kofi ya sha ya fice kwana biyu kenan jidda bata je school ba duk da ta samu sauki amma ba ta koma ba habib kaɗai ke tafiya wajen aikinsa shi ma bai wani damu da rashin zuwan nata ba yau Ranar hutu Habib bai je wajen aiki ba yana zaune a gida gama lunch ɗinsu kenan momi ta ce ya ɗauke su Jidda su tafi shopping momi shopping kuma I mana duk ranar hutu haka nake daukan su muje da aka dawo ba mu je ba don haka kai ka kai su yau kamar zai yi magana sai kuma yi shiru kawai suna gama shirin Jidda ta riko hannun Abdul yayi Habib mun shirya tashi yayi ce so su tafi To masu sauraro bari mu kasance a nan sai ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Mu kasance lafiya.